sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariya ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da shida ga watan Nuwamba shekara ta 2021 miladiya. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarafilu Hashim Gumel da saura abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara muku da kanin labarai. juyin mulkin da aka yi a sudan ya sanya shakukan kan tsarin da faransa ta yi na soke wasu basussukan da sai kai dala biliyan biyar da take bin kasar wasu marasa lafiya goma sun mutu a yau asabar bayan da wata gobara tashi a wani asibitin coronavirus a jihar mahashtra da ke yammacin india haka kuma za a ji cewa kasar china za ta ɗora waɗanda suka goyi bayan 'yancin kai na taiwan hukuncin ɗaurin rai da rai kanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labarai da rahotanni. A bangaren rahotannin kuwa za a ji shin waɗanne matakai ƙasashen Afirka ke buƙatar ɗauka don kawo ƙarshen ta'addanci. ba wata runduna da za ta yi yaƙi da ci nasara kuma ba ta daga ƙarfin wani tsari na tara bayanin siri da sarrafa shi da aiki da shi. Samar da al'umma ta gari ba haƙƙi ne kawai da ya rataya a kan mahukunta ba jama'a ma na da rawar takawa gwamnati ba ta iya sanin duk wuraren da mutanen nan suke ba amma ta hada hannu da shugabannin addinai da shugabannin gargajiya da sauransu ana iya taimaka musu kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali bayan nan kamar kowace rana irin ta yau muna tafi da shirin mu na adawo lafiya wanda baba yakubu makeri ya shirya kuma zai gabatar amma dukka mu a kai gajin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya juyin mulkin da aka yi a sudan ya sanya shakku kan tsarin faransa da za ta yi na soke basussukan da suka kai dala biliyan biyar da kasar ta afirka ta kudu ke binta in ji ma'aikatar harkokin wajen faransa a jiya juma'a iko na baya bayanan na matsin lamba ga shugabannin sojojin da suka kwace mulki faransa wadda ita ce kasa ta biyu mafi girma a kasar sudan mai bada lamuni ta kasance babban jigo wajen mara hukumomin wucin gadi bayan hamɓar da tsohon shugaban ƙasar omar albashir a shekarar 2019 amma tsarin mulkin farar hula ya citura a watan oktoba lokacin da sojoji suka karbe iko da take magana manema labarai a wani taron tattaunawa na yau da kullum jiya juma'a mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar ankliya legenda ta ce paris ta kasance abokiyar kawance marasa gajiya ga sudan kuma an amince da shirin kawar da basussuka a matsayin wani bangare na shirin kasashe matalauta masu cin bashi a wani taro a birnin paris a watan mayu Legendary ya shaida wa manema labarai cewa an cimma yarjejeniya da paris club a ranar 15 ga watan yuli inda yanzu kowane mai launi ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin kasashen biyu da sudan yayin da yake amsa tambaya kan ku paris na nazarin alkawarin da ta ɗauka na soke basussukan. Wasu marasa lafiya goma sun mutu yau Asabar bayan da wata gobara ta tashi a wani asibitin coronavirus a jihar Mahashatra da ke yammacin india in ji jami'ai. Wani jami'in ya shaida wa gidan talabijin na New Delhi cewa kusan maniyyata goma sha bakwai ne cikin ɗakin da ke birnin Ahmednagar a lokacin da gobara ta tashi wani jami'i ya shaida gidan talabijin na new delhi cewa kusan mani maniyata goma sha bakwai ne cikin ɗakin da ke birnin ahmedgar a lokacin da gobarar tashi an kwashe sauran marasa lafiyan zuwa sashen covid-19 a wani asibiti in ji mai karɓar gundumar janjarar bosi yayin da aka shawo kan gobarar kawo yanzu ba a san musabbabin tashin gobarar ba ya ƙara da cewa jami'ai za su gudanar da bincike tsohon babban ministan ƙasar devendra davis. ya yi ta'aziyya a shafin twitter da yin kira da ɗauki tsatsaran matakai akan waɗanda ke hannu a lamarin irin wani lamari ba bakon abu bane a india a watan mayu lokacin da ƙasar ke fama da mummunar cutar corona wata gobara a wani asibitin covid-19 da ke yammacin india ta kashe akalla marasa lafiya goma sha takwas ƙasar china za ta ɗora waɗanda suka goyi bayan 'yancin kai na taiwan hukuncin ɗaurin rai da rai in ji shi ranar juma'a wanda zai haifar da fushi da tsibirin dimokuraɗiyya a daidai lokacin da ake tashe hankula a mashigin tekun taiwan a karan farko ƙasar china ta bayyana hukuncin da ke jiran mutanen da ake ganin za su mara wa taiwan 'yancin kai manyan jami'an tsibirin mai cin gashin kanta a cikin su yayin da ake takun saƙa kan abin da kasar china ta ɗauka a matsayin lardinta ƙasar china bata kawar da yin amfani da karfi wajen mayar da taiwan ƙarƙashin ikonta ba duk da ikirarin da tsibirin ke yi na cewa ita ce ƙasa mai cin gashin kanta da za ta kare 'yancinta da demokuraɗiyyarta. ofishin kula da harkokin yankin taiwan ya bayyana firaministan taiwan su chan da kakakin majalisar dokokin kasar yosi kun da kuma ministan harkokin wajen kasar joseph wu a matsayin masu taurin kai ga taiwan a karan farko da ta fitar da jerin sunayen waɗanda suka mutunta 'yancin kan faɗowa cikin wannan rukuni. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, kama kai gajin kashi na biyu bari mu fara muku da rahotonmu na farko. A wani mataki na shawo kan matsalar ta'addanci a ƙasashen tafkin Chadi, tarayyar ƙasashen na Afirka ta sha alwashin tallafawa rundunar ƙawance na ƙasashen yankin domin gaggauta samar da kwanciyar hankali musamman a yankunan Mahimmancin hakan kuwa zai haɓaka tattalin arziki ba wai kawai na nahiyar ba har ma da sauran duniya baki ɗaya. Wakilinmu a fannin tsaro Hassan Mai na kaina ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. Tarayyar African na ɗaukar gabarar marawa rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen tafkin Chadin ne, yayin da babban kwamandan rundunar Major General Abdul Khalifa Ibrahim ya ziyarci sansanin ma'ajiyar tarayyar Afirkan da ke Kamaru. Kanar Billy Winter jagoran sansanin wanda ya tarbi babban kwamandan na MNJTF. Kwamandan sansanin na AUCLB Kanar Nancy Rawal ya yi wa Janar AK Ibrahim bayanin irin rawar da suke takawa da kuma yadda za su iya taimakawa sojojin kawancen tafkin Chadin. Daga bisani Janar AK Ibrahim ya tattauna da jami'an na sansanin tarayyar Afirkan wato AUCLB wanda daga bisani aka nuna masa nau'o'in kayan yaƙi iri-iri a sansanin kamar manyan tankunan yaƙi motocin jigilar mayaka waɗanda harsashi bai huda su da kuma sauran kayayyakin yaƙi waɗanda dukkaninsu an girke su ne a wani ɓangare na shirin kota kwana da kuma za a iya amfani da su don marawa dakarun ƙawancen na mnjtf A cewar masana irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba akwai kuma ƙarin fannoni da tarayyar African za ta iya ƙara taimakawa rundunar dakarun ƙawancen tafkin Chadin. A na ɗaya dai ina ganin shine wajen tara bayanan sirri na ayyuka da kuma wasu take-take da su 'yan boko haram da duk 'yan wasu 'yan ta'adda ko ina suke suke yi tara bayanin sirri wannan abu ne mai muhimmanci kwarai daga ba wata runduna da za ta yaƙi da ci nasara kuma ba ta daga karfin wani tsari na tara bayanin sirri da sarrafa shi da aiki da shi na biyu ina jin ita tarayya afirka tana iya taimaka musu wajen ah, kayayyakin aiki da sauransu da su ba su da shi babban kwamandan dakarun tafkin Chadin daga bisani ya kuma ziyarci kusoshin tsaro na kasar Cameroon waɗanda dukkaninsu sun tattauna ne dangane da yadda za a iya hada karfi da karfe domin kawo karshen aika-aikan mayakan Boko Haram a yankin tafkin Chadin baki ɗaya. Kwararre a kan sha'anin tafkin Chadi, Abdulkarim Abbas ya bayyana irin rawar da ya kamata a ce kamarin ta taka domin kawo karshen wannan bala'i na Boko Haram a wannan shiya. Ka gane wannan nan ya tafi har Chadi har Kusuri. Kusuri ya boda da Chadi. Muna so wannan area nan da ya kama ya je har Kusuri wannan gaba nan gaba ya zama to su haɗa kai da sojojin Najeriya. Najeriya. Dan a yanzu in ka duba irin aikin da sojin Najeriya suke an yi liberatin banki. Banki kuma boda ya tsakanin mu da kabaru Ta bangaren Chadin nan wajen malam nan yanzu malam mutane sun fara koma. Kanan ne suke shigowa su zo su yi barna su shiga kuma su burin Chadin zai zauna. Nijar kuma daga nan abin da ya kama daga bangaren Difa ya tafi har Gaidam. Ta wurin suke shigowa su koma cikin Nijar su yaki mutane su koma duk da haka ma yanzu dai kaga yadda aka ɗauki mataki a kai ga su wannan sojin multinational su sun haɗa kai sun tare wajen gaba ɗaya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Akalla mutane 90 ne suka mutu a babban birnin ƙasar Saliyo jiya Juma'a. bayan da wata tankar mai ta fashe bayan wani karo da ta yi a cewa jami'an kula da gawarwaki da kuma na yanki har yanzu gwamnati ba tabbatar da adadin waɗanda suka mutum ba amma shugaban ɗakin ajiye gawarwaki na jihar freetown ya ce sun samu da ɗaya bayan fashewar waɗannan lamari ya ritsa da wasu da suka haɗa da mutanen da suka yi tururuwa domin kwasar ganimar man da ke kwarara daga motar da ta fashe kamar yadda bion aki sawar magajin garin tashar jiragen ruwa ya bayyana a wani sako da ya wallafa a shafinsa na facebook hotunan da aka yi ta yadawa a yanar gizo su nuna wasu da dama suna kone kurmus a kan tituna yayin da gobara tashi a cikin shaguna da gidajen da ke kusa kamfanin dallancin labaran reuters ya kasa tantance hotunan nan take daga ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar jiya juma'a cewa za ta bayar da dala miliyan biyar ga kowannensu don samun bayanan da za su taimaka wa hukumomi su kama tare da hukunta wasu 'yan kungiyar masu safarar miyagun kwayoyi na mexico guda hudu cika da dan uwan wani dan kasuwa mai suna el chapo tare da 'yan waɗanda ke gidan kasan el chapo dukkan mutanen amurka na neman su an tuhu mutanen hudu laifin kare dokokin amurka da suka hada da hada baki na ƙasa da ƙasa da rarraba tabar wuri da hoda iblis da methamphetamine da kuma fentanyl in ji ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price a cikin wata sanarwa babban abu mai hadari shine opioid wanda ke da alhakin fiye da kashi 63 na yawan mutanen da kwayoyi sai kashe 96,779 a amurka tsakanin maris din shekarar 2020 zuwa 2021 in ji press labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga babin rahotanni. Ganin yadda matsalolin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a Najeriya, musamman a yankin arewacin ƙasar, wanda ke kai ga yawan asarar rayuka da dukiyoyi. Hakan ya sa wasu ƙungiyoyin fararen hula masu zaman kansu da ƙungiyoyin addinai a ƙasar suka gudanar da wani taro da zimmar bada tasu gudunmawar shawarwari da hanyoyi da suka kamata mahukunta su bi. domin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin wanda suke ganin cewar samun zaman lafiya mai ɗorewa shine ke haɓaka tattalin arziki. Daga birnin tarayya Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta halarci wannan taro ga kuma rahoton da ta haɗa mana. La'akari da yadda matsalar tsaro ke kara muni a Najeriya yasa ƙungiyoyin suka haɗu don neman mafita. Dr. Awal Faruk Abdulsalam na ƙungiyar wanzan da zaman lafiyar Kaisid ya bayyana dalilin da yasa suka shirya wannan taro da cewa. Ba a babban illa irin yin shiru. In kai aka yi shiru barna na ci gaba shine barna sai ta ji daɗi. Amma in dai za a yi magana kuma a faɗi alkhairi ba yadda za a ce ba zai tasiri ba. Kira ne muka yi tunda mu ba mu da muke da jami'an tsaro ba amma kuma mun damu da al'amura aikinmu ne ya samar da zaman lafiya da haka muka zauna muka yi tunani shawarwarin da za mu ba gwamnati mu ba al'umman gari mu ba iyaye da kuma musamman ma shugabannin addinai. Reverend Fada Stephen Ojakpa ya bayyana wasu daga cikin shawarwarin da aka cimma a taron wadanda idan aka bi za su iya kai ga tudumin tsira. Daya daga cikin shawarwarin da muka roka shi ne gwamnati ta san masu ba da gudumawa domin wannan rashin tsaro. Muna roƙon gwamnati in ta san su ta ambata su, ta ambata su a kuma nimo su domin komai ya aka siya bindiga aka siya super tokano komai me aka siya idan masu ba da gudumawa domin wannan aiki ci gaba idan ba ba a yi maganin shi ba wanda abun ba za mu ci gaba ba. ko da yaushe dai mata su suka fi shiga garari sakamakon matsalar tsaro to kowace gudunmawa za su bayar fatima madaki ita ce shugaban tsare-tsare na kungiyar research for common ground mata mu ne kamata mu zama kan gaba wajen jawo hankalin maza da sauran masana'antu da malaman addini mu musu bayanin damuwan da su matan ke fuskanta da yara ke fuskanta da matasa ke fuskanta kuma mu ba da shawara akan yadda za a warware wayannan matsalolin akwai mata da yawa da ba sa samun dama su kawo nasa tunanin da kuma hanyoyin warware rikici a buɗe musu hanyoyin su ma su samu kujeran zama inda ake ɗaukan decisions. Hajiyalinta na bako Abdullahi na kungiyar International Dialogue ta shaida cewa. Yanzu taɓarɓarewar tarbiyya da muke gani muna ga kaman iyaye sun yi sake. Maganan je neman abun rufin asiri da neman abun duniya ya sa muna barin tarbiyyan ƴaƴan mu duniya musamman game da yanzu muna cikin duniyar fasaha. Dan baka daɗa sa ido ba za mu haifi ƴaƴan da za mu zo tsaro ba za mu iya kontrolin ɗinsu ba za su iya kawo mana cikas game da tafiya mu gwamnati jami'an tsaro kowa gaskiya muna kuka da irin abubuwan da muke gani akwai gibi a tafiyan kuma muna ga kamar ya kamata a zo a ciki wa'annan gibin. Dakta Zakka Ahuja Peter kwararre ne a harkar tsaro ya yaba da wannan yunkuri da ƙungiyoyin suka yi inda ya ce hakan ya zo a daidai lokacin da ake bukata. Gaskiya yunkurin da suka yi na masu kyau ne because shawarin da suka bayar wanda idan dai da gaske an bi su za su kawo zaman lafiya. Na farko kamar sun ba gwamnati shawara menene shawara da suka ba gwamnati shawara daya daga ciki wanda na san shine sun ce gwamnati ta hada kai da sauran jama'a because in da issue na matsalolin da ke faru wannan ne ba mutum daya kada zai iya gane ba gwamnati ba ta iya sanin duk wuraren da mutanen nan suke ba amma ta hada hannu da shugabannin addinai da shugabannin gargajiya da sauransu ana iya taimaka musu su gano inda mutanen nan suke kungiyoyin da sun jaddada cewar dole ne fa gwamnati ta samar da yadda da aminci a tsakaninta da al'umma shamsi siya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Duka cikin batun na tsaro a jamhuriyar Nijar kuwa wani hari da aka kai a karkarar Anzuro da ke jihar Talibiri a cikin daren Alhamis wayewar garin jiya Juma'a ya yi sanadiyar mutuwar sojojin jamhuriyar da dama yayin da wasu kuma suka yi batan dabo a wani lokaci da jama'ar kasar ke zaman makokin kisan wasu matasa na gundumar Bani Bango sama da matasa sittin a sakamakon arin gama da suka yi da 'yan bindiga. Wakilinmu a birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. bayanai daga ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar sun ce wasu 'yan ta'addan da suka zo wasu a cikin motoci da dama wasu kuma a kan gwamman babura dauke da manyan makaman yaƙi sun yi kai hari a ƙauyen danye na karkarar anzuru sai dai suka ci karo da dakarun tsaron da ke girke a kewayen garin inda aka shafa lokaci mai tsawo ana barin wuta sakamakon farko-farko na cewa sojan Nijar sha ɗaya sun rasu wasu tara sun yi ɓatan dabo yayin da ɗaya jikkata in ji sanarwar hukumomin tsaro wacce ta kara da cewa babbar turjiyar da suka fuskanta daga askarawan gwamnatin Nijar ta tilasta wa 'yan ta'adda juyawa zuwa inda suka fito tare da kwashe gawakin mutanensu. Wannan al'amari na faruwa a wani lokacin da al'ummar Nijar ke juyayen rasuwar wasu matasa kimanin da sattin tara a wani dajin gundumar Bani Bango, abinda wasu 'yan ƙasa ke cewa alamu ne da ke nuna girman matsalar tsaron da ake fama da ita a jihar Delaberi. abu ya lalace su duk abubuwan da gwamnati ta yi kwanto da shi wani barkan wani wane ne wani majalisar sojojin majalisar ɗaukin duniya wallahi ba shi bane yankin ganin talabiri in gwamnati na tashi tsaye ta tashi tsaye da cinanta saboda ta samu ta kare yankin talabiri tun abin bai zame muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun da baiwa a ce yau ana cikin makoki na kwana biyu kuma abin ya afku haka nan Niger muna da sojoji sun samu formation su don ka euh, in gwamnati ya ba su abun da ya kamata na san 'yan ta'addan nan za su iya su yi eliminin su suna masu cewa ya zama wajibi shugaban kasa ya ɗauki kwararan matakai idan ma akwai zazzaga wadda ya kamata ya bisa kan harkar tsaro to ya kamata ya yi ta saboda a samu kasan nan ta kwana lahiya ta tashi lahiya saboda shi da hakin da karena shi ke tsone maka ido yau sai mu diba ga makwabta irin wayan ga abubuwa wanda ana dibin ba komi bane yau ina ta kai su kullum kuka suke kenan mu tashi tsaye. Shugaba Muhammad Bazoum wanda a farkon watan Satumba ya yi rangadi a karkarar Anzuru domin karfafawa jama'a gwiwa saboda tashin hankalin da suka yi fama da shi na shirin kai ziyara a gundumar Bani Bango a karshen wannan mako domin jajantawa al'umma a sarar rayukan gomman mutanen da 'yan ta'adda suka hallaka a ranar talatar da ta gabata. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kamar yadda muka alƙawarta muku a makon da ya gabata inda muka gutsuro muku kaɗan cikin kalaman wata jami'a a hukumar kula da bin dokokin hanya ta kansiliya a kaduna game da wutar tirafin da hukumomin birnin suka kakkafa a wurare a jihar A yau za mu kawo muku tattaunawa da wannan jami'ar kai tsaye wadda ta bayyana mana sunanta kamar haka a tattaunawar da ta yi da wakilinmu Sani Sha'ibu Malumfashi a Kaduna. Sunana CMA Joy George Zemo daga hukumar kula da dokokin hanya ta jihar Kaduna wato Kasliya. <laughs> To, um, a nan jihar Kaduna an sami wani abin da an jima an sami shekaru kusan talatin ko fiye da aka daina amfani da wannan fitila wato traffic light mai ba da hannu ga masu ababen hawa na da aka bullo da wannan alamar, ya ya rage muku nauyin aiki ne ta fuskan ganin cewa abubuwa na gudana kuma na ga mutanen ku na kasancewa a kusa da wuraren To alhamdulillah mun gode wa Allah wannan traffic light da aka kawo ya rage mana aiki da yawa domin musamman in ka zo wannan junction ko runabout sai ka ga mutane duk sun bi sun rikice wannan ya shiga kamin wancan ko a jiya hada kai ko kuma ya zamanto cewa za a sa traffic warden a wurin da zai dinga ba da hannu yadda motoci ba za su zama cunkoso a wurin ba amma yanzu da aka kawo wannan traffic lights din aka sassanya su a wurare da yawa a cikin jihar kaduna mm. za ka ga motoci sun zo suna kokari su bi wannan doka na traffic light in ja ne sai su tsaya in kuma um, ruwan goro ne wato yana ce maka ka dan dakata kenan ka yi shirin tafiya ko kuma ka yi shirin tsayawa in kuma kore ne wato ya baka hanya kenan ka bi ka wuce so musamman in an bi wannan dokokin sai ka ga ba za a samu cunkusu ba kuma ba za a samu hatsari ba a wayannan uh, junction ko kuma runabout da akwai um, traffic light. To, madam, ba, ba kwa samun kaman wasu suna kin bin wannan doka kaman kila wani zai ce yana ko saurin ya maza ya wuce kafin a ba na wancan gefen hanya su fara wucewa? Eh, kasan inda aka hada jama'a da yawa wani lokaci yakan kasance sai ka gan wani ya zo ya gan kamar shi ya fi kowa sori in hanya bata bashi traffic light bata bashi ya wuce ba sai ka gan yana kokari ya zo ya wuce ko kuma in ya ganta tana kore can da nesa yana zuwa sai ka gan ya kara gudu yana zuwa ko da in ya zo kusa ta ce mai ya tsaya sai ka gan bai so ya tsaya yana kukure ya wuce to akan samu iri wayannan mutane a jifi jifi mm. amma a kowace rana muna fadakar da mutane su dinga bin dokokin traffic light domin kar a samu hatsari a wayannan junctions da akwai traffic light kuma mukan sa jami'an mu kuma su tattaya a wayannan traffic light din su ya tabbatar cewa suna sa ido in sun ga mutum yana taho da gudun yana so ya zai wuce ko da hanya bata bashi ba sai su dan mai hannu yadda zai dan taya kar ya wuce kar a samu hatsari. Gaba don wasu sukan rike gora. Ku gwaje masu haka? A'a ba mu ce ma jami'an mu su rike gora ba. kuma ba mu so mu gansu suna rike gora a hanya amma ka gan suna rike gora wayannan ba jami'an mu bane bi wasu yan bata gari ne kawai suna rike gora amma jami'an mu ba su da izini su rike gora a kullum shugaban hukumar kasliya wata major garba yayarimi mai murabus yana fadakar da mutanenmu ana ba su um, dokoki kamin su fita hanya kuma wannan doka muna da shi kar kowa ya rike gora ba a so a gan jami'an kasliya rike da gora a hanya a wasu lokuta wasu direbobi sun koka cewa idan suka fakin mota kamar a gefen hanya musamman yadda ake ta gyare-gyare akan tituna haka nan sai ka ga kafin mutum ya fito sai ya zo iske an kwance mai lambar mota na baya ba san matsayin wannan abu ba akwai doka da ta ce haka to muna da dokoki da yawa da ya nuna cewa kar a yi faki a inda bai kamata ba to kaga idan mutum ya zo da motansa ya zo ijiye a inda bai kamata ba idan wannan mota tana kawo matsala wasu motoci ba su samu um, dama su wuce yadda ya kamata to kaga yana kwasin abin da yake kira obstruction kenan a hanya so doka ta ba mu izini mu mu sa mu nemi hanya da za mu yi wannan mutum zai doke wannan mota daga wurin kuma ba zai sake ko da wata rana ba zai sake zo ya yi parking a wurin ba so wani lokaci kaga akan cire plate number din domin ba ba mutum din a wurin kuma ba inda za a iya a same shi amma wannan dan an kwance plate number din zai zo zai zo ya bi baya ya zo ya karba to kaga nan sai a fadakar da shi domin wani yakan faka motan ya tafi ya yi awa biyu uku hudu yana waje motan kuma tana nan tana causing obstruction a hanya ba dalla a nan ne kuma za mu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako za mu kawo muku ƙarashin wannan tattaunawar yanzu a madadin shi sani sha'ibu malumfashi da bakuwar tasa da ba daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Juyin mulkin da aka yi a Sudan ya sanya shakku kan tsarin Faransa da za ta yi na soke basussukan da suka kai dala biliyan biyar da ƙasar ta Afirka ta kudu ke binta in ji ma'aikatar harkokin wajen Faransa a jiya Juma'a. Iko na baya-bayanan na matsin lamba ga shugabannin sojojin da suka kwace mulki. faransa wadda ita ce ƙasa ta biyu mafi girma a ƙasar sudan mai bada lamuni ta kasance babban jigo wajen mara hukumomin wucin gadi bayan hamɓar da tsohon shugaban kasar omar albashir a shekarar 2019 amma tsarin mulkin farar hula ya citura a watan oktoba lokacin da sojoji suka karbe iko wasu marasa lafiya goma sun mutu yau asabar bayan da wata gobara tashi a wani asibitin coronavirus a jihar mashatra da ke yammacin indiya in ji jami'ai wani jami'in ya shaida wa gidan talabijin na new delhi cewa kusan maniyyata goma sha bakwai ne cikin ɗakin da ke birnin ahmednagar a lokacin da gobara ta tashi ƙasar china za ta ɗora waɗanda suka goyi bayan yancin kai na taiwan hukuncin ɗaurin rai da rai in ji shi ranar juma'a wanda zai haifar da fushi da tsibirin dimokuraɗiyya a daidai lokacin da ake tashe hankula a mashigin tekun taiwan a karan farko kasar china ta bayyana hukuncin da ke jiran mutanen da ake ganin za su mara wa yawan 'yancin kai manyan jami'an tsibirin mai cin gashin kanta a cikinsu yayin da ake takun a kan abin da ƙasar china ta ɗauka a matsayin lardinta. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan da wannan la'asariyar taku sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Kada dai kumanta za ku kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye shiryen mu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafukan mu na yanar gizo. facebook twitter da instagram don samun labarai da su. yanzu a madadin abokin aikin nawa sarafilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti hailu haile sai ni da na jagoranci shirin yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace.